Michel Joseph à la mise en bande. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. sashen hausa na mura amurka voa ke gabatar da wannan shirin na musamman daga ofishin sashen hausa na abuja kan mitoci goma sha shida da ashirin da daya da kuma ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo a kan akan hausa.com ko sashen hausa.com za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su Ghana. Masu sauraro barka mu da dawa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga ofishin murya Amurka na Abuja. shiri na musamman na kunshe da rahoto akan halin da ake ciki da martani kan 'yan fansho na 'yan sanda. Shi me sakamakon ziyarar game da kungiyar matasan Arewa a Fatakwal ta haifar muna da rahoto. A Nijar kuma likitoci sun yi taro don bitar tsarin horar da zoma jami'an labarun gwamnan mutuwar na zamfara na kare mara baya da ya yi na sauya shekarar gwamnan umahi daga pdp zuwa apc muna da shiri akan daina shan kwaya da sharhin jaridun najeriya za mu kammala da sharhin mura amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to amma farko ga labaran duniya daga washington dc Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfi hashin gumel. Jiya Lahadi wasu mazauna ƙauyuka a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun binne manoma arba'in da uku da aka kashe a wani hari da ake zargin 'yan ta'adda da kaiwa yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da binciken mutane da dama da suka bata. Kusan talatin daga cikin mutanen da aka kashe a harin an sare musu kai ne wanda aka fara da safiyar ranar asabar a ƙauyen zabarmari da ke arewa maso gabashin jihar ta borno mazauna ƙauyen sun ce jimlar mutane saba'in ana fargabar sun mutu duk da cewa wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin ƙungiyar boko haram ko ƙungiyar iswap sun yi irin wannan kisan a baya dukkaninsu suna aiki ne a yankin inda mayakan 'yan ta'addan suka kashe akalla mutane dubu talatin a cikin shekaru goma da suka gabata. shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi allah wani da kashe-kashen inda ya ce baki ɗaya ƙasar ta ji zafin wannan harin shugaban iran hassan ruhani ya sha alwashin ɗaukan fansar kisan gillar da aka yi masanin kimiyyar nukiliya mosin fakirizadeh kisan da shi da sauran shugabannin iran ɗin suka ɗora wa isra'ila amma wasu jami'an diflomasiya da manazarta sun ce ba sa tsammanin iran za ta yi saurin ɗaukar fansa kan kisan masanin kimiyyar mai shekaru 49 a duniya wanda ke zaman babban jami'in sojin iran na biyu da aka kashe a wannan shekara iran za ta ɗauki lokacinta biyo bayan mutuwar fakhrizadeh wanda aka fi sani da uba ga shirin nukile iran na ɓoye suna zargin ko tsoron in ba haka ba za su iya haifar da martani mai zafi daga shugaban amurka mai barin gado donald trump shugabannin iran za su kuma yi la'akari da cewa ko ramo gayyar za ta rikitar da shirin zaɓaɓɓen shugaban ƙasa joe biden na sake fara hulɗar diflomasiyya da iran biden ya ce yana son ya sake farfaɗo da yarjejeniyar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa ta 2015 wadda tsohon mai gidansa shugaba barack obama ya samar don ganin iraniyawa sun taƙaita shirin nukiliyarsu saboda neman a sauwaƙa musu takunkumi Trump ya watsar da yarjejeniyar ba tare da bata lokaci ba, wanda kasashen Birtaniya da Faransa da Jamus da Rasha da China suka sanya wa hannu da nuna goyon baya ga matsin lamba kan Iran. A Amurka, wasu manyan ƙwararru biyu na cutar corona coronavirus sun tabbatar wa Amurkawa jiya Lahadi cewa allurar rigakafin cutar za ta samu nan ba da jimawa ba. Amma sun yi gargaɗin cewa kin yin taka tsantsan game da yaduwar cutar kafin hakan na iya zama bala'i ya kamata mu sami isasshen rigakafi ya zuwa ƙarshen wannan shekara don yin rigakafi ga amurka miliyan ashirin kuma dole ne mu yi rigakafin don samun tasiri in ji admiral brett Geroy, shugaban gwajin ƙwayoyin cuta na fadar white house ya faɗa wa gidan talabijin na cnn amma jama'ar amurka dole su yi abubuwan da suka dace har sai mun samu wannan maganin sosai. Giror ya bayyana alluran rigakafin guda biyu waɗanda yanzu haka hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka take sake duba su a matsayin abin ceton rai yana mai cewa za su kawo ƙarshen annobar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. asibitocin cikin gida a makele babban birnin yankin tigray na habasha suna fama da karancin magunguna don kula da waɗanda suka ji rauni in ji ma'aikatan agaji jiya lahadi kwana guda bayan da firaminista ya bayyana nasara a yankin da ke cikin rikici kuma sojoji suka sanar da karɓe ikon yankin firaminista abi ahmed ya faɗa a ranar asabar cewa an karɓe ikon garin na makele bayan baiwa dakarun rundunar tplf wa'adin awanni saba'in da biyu da su miƙa wuya ga gwamnatin ƙasar. Abi ya sanar da kai harin soja kan gwamnatin yankin Tigray a ranar 4 ga watan Nuwamba. Yana mai cewa hakan martani ne ga harin da sojojin Tigray suka kai kan sansanin sojin tarayya. Hukumomi ba su tabbatar da cewa ko akwai waɗanda suka mutu a wani mummunan harin na ranar Asabar ba. Amma tun ƙungiyar agaji ta Red Cross ta duniya ya lura cewa asibitin aida da ke makele ba shi da jakankunan da ake saka gawa a cewar icrc kusan kashi 80 cikin 100 na marasa lafiya asibitin suna fama da raunuka zababben shugaban amurka joe biden da mataimakiyar shugaban mai jiran gado kamala harris sun sanar da tawagar mata zalla a fannin sadarwa sadarwa kai tsaye ta gaskiya ga jama'ar amurka na ɗaya daga cikin muhimman ayyukan shugaban ƙasa. kuma za a damka wannan tawaga babban nauyin haɗa kan amurkawa da fadar white house labaran duniya kenan kuka saurara. sai babin rahotanni a yayin da shugabannin tsofaffin ma'aikatan 'yan sandan najeriya ke bayyana takaicin su da kuncin biyan su kudin fansho gwamnatin tarayya ta ce ta yi bitar dokokin fansho ne abdulhab muhammad ya aiko mana da rahoto ministan shari'a na najeriya abubakar malami ya shaida hakan ne a yayin kaddamar da wani littafi mai suna retirement in nigeria a management approach wanda felix o amudi ya wallafa inda ya ce abin bakin ciki ne da takaici a ƙasashe masu tasowa tsofaffin ma'aikata suna fama da kuncin rayuwa ya buƙaci jihohi da su gaggauta biyan hakkokin 'yan fansho domin ba su damar kulawa da iyalansu sai dai shugabannin kungiyar 'yan fansho na 'yan sandan najeriya sun gudanar da taro a bauchi domin nazarin tsarin fansho da ke kawo musu damuwa a tsakanin sabbin 'yan fansho da kuma tsofi asp silvanus kasidibo shine sakataren kungiyar 'yan fansho na tsofin 'yan sandan najeriya fahimci cewa akwai rashin gaskiya a biyan fansho namu mu ma'aikata wadda muka jihohi wato wayanda suna wanda federal government kenan abin da ya suke karba yan ninka namu su su biyu inspector a cikin tsohon sare yana karba sama da dubu sabai sale na dcp a cikin wannan tsohon sare na pension contribution scheme yana karba kasa da abin da shi inspector a cikin tsohon sare yake karba zalika wato da inspector general police na yanzu wanda zai rita a cikin wannan sare zai karbi sama da dubu dari ne walau kuma shi wanda yake wancan tsohon sare yana karba hudu da wani abu so uh, mun ga cewa kun ga cewa akwai disparity bambanci sosai idan muke kuka domin uh, a mu tare kuma kazalika constitution 173 of it ya nuna mana cewa pensioner za a iya kara mishi kudi bayan shekara biyar a cikin shekara biyar din nan kuma idan za a kara ma ma'aikata wanda suke aiki yanzu suna ciki a kara ma amma tunda muka bar aiki wayansu shekara sun kai goma yanzu ni dai ina tun 2011 na bar aiki ko kwandala ba ta ba kara mini a cikin daina ba a mai da mu a cikin tsohon tsari duk abin da suke ci a shan mu tare. shi ma shugaban yan fansho na yan sanda a jihar bauchi ado ta da ce akwai corruption a ciki. kukan da muke yi wa gwamnatin tarayya da national assembly domin su ne suka yasar da mu shi wannan pension administration contributory pension wato masifa ce domin corruption ne inda ka san corruption ta kai wato iyakanta kenan muna neman mu fita yan sanda ne kawai pension take da ta rabu kashi hudu mun kasu kashi hudu tension daban-daban so shi yasa dole abin ya dame mu Abdulwahab Muhammad wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya biyo bayan zanga-zangar NSAS da ta haddasa kona kaddarorin na al'umma arewa da ke kasuwanci a kudu gamayar kungiyar matasan arewa ta kai ziyara fatakwal inda ta gana da jami'ai da kuma al'umma domin kwantar da hankali da bin kadu a baya-bayan nan ne dai haɗakar ƙungiyar 'yan arewacin najeriya wato cng ta kai ziyarar jaje ga al'ummar arewacin ƙasar da ke zaune a jihohin rivers da abia bayan tafka dimbin hasara musamman a jihar abia da ke kudu maso gabashin ƙasar nasura ashir sharif shine jagoran ƙungiyar kuma a jihar abia ga abin da yake cewa mu mun san cewar mutanen arewacin najeriya mazauna wannan guri mutane ne masu son zaman lafiya daga nan har jihar rivers ɗin da ragowar gurare da muka je mun san cewar wannan abu ta kala ko aka yi ubangiji Allah ya sa kai a kansa sannan biyun su abin da ya samu ka muna ganin cewar shugabannin mu sun yi kuskure a baya mai yawa ba sa kulawa da halin da mutanen mu mazauna nan gurin suke ciki shi yasa aka raina mu mun zauna da su gwamnonin arewa mun musu magana mun nuna musu kuskuren su na su kasa fitowa ma su faɗa cewar suna buƙatar a biya diyar mutanen da aka yi barna a nan gurin shi ma sarkin hausawan aba a jihar ta abia Zaria Ibrahim Bello Abubakar ya yi tsokaci dangane da wannan lamarin. Mazauna wannan yanki mu ba mutanen masu neman bala'i ba ne ko neman fada ba abinda muke son zaman lafiya kuma iyayenmu da suka zauna nan haka nan tun daga farko har zuwa yanzu kuma mu ne muke bunƙasa musu tattalin arzikin su na wannan yanki ta fannin abinci ne ta fannin kasuwancin yaji ne da sauransu duka rabin income ɗinsu na nan daga arewa ne yake shigowa ban gan dalilin da zai sa don wani abu ya faru ba sai su farma mutanenmu Allah muna roƙon su su daɗa duba su samu shugabanninmu kamar da shi ya bayani. Malam Muhammad Dan Wanzam shine shugaban kungiyar 'yan albasa da ke garin na Aba. Wannan ziyara ta ku ta nuna cewa kun damu da mu. Da ba ku damu da mu ba ba abin da zai sa ku wato ni kogari takanas ta Kano daga arewacin ƙasar nan ku zo hannan. Da wannan manufa ta ku da bayanan da ku gabatar zuwa gare mu Ubangiji Allah wa sarki ya karfafa ku kuma sannan Allah ya sa wato hakata cimma ruwa. Su ma mutane da dama da suka tafka dimbin hasarar dukiyoyi a yayin zanga-zangar ta 'yan sas sun yi tsokaci dangane da hali da suka shiga shiga. Sunana wani Usman ne na limamin wannan masallaci. Lokacin da wannan abu ya faru mun sha wahala amma alhamdulillah daga baya kuma ya zama mana alheri saboda kai musulmi mu mumi duk abin da ya shafe ka a rayuwa na duniya ka dauke shi a kuma ka kwatanta shi da abin da ya faru alheri ne. Sunana Abubakar Muhammad. To mu ne mutanen kasuwar Wazobia take kusa da nan mun kone mana kasuwar da dukiyarmu duk wani abu da muke sayarwa a gurin sun kwashe wani sun kona wa sun yi wa mutanen mu raunuka yanzu wasu ma suna gida a kwance. Lamido Abubakar muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro don labaru da rahotanni masu sahihanci. A jamhuriyar Nijar shugabannin asibitoci daga sassan kasar sun gudanar da taro a ƙarshen mako a birnin Yamai domin bitar sabon tsarin horar da hukumomin kiwon lafiya da suka kaddamar da haɗin gwiwar UNFPA da Pathfinder a farkon shekarar nan da nufin ƙara anguwar zoma da likitocin karkara dubarun aiki. daya daga cikin mahalarta wannan taron dr faruk manzo ya yi wa suleiman muni barma karin bayani an zaɓi fam ungozuma wanda suke da ƙwarewa ƙwarai wanda wasu masu sun tayar taya da sauran ƙarhinsu sai aka tura su cikin nijar ko ina gidan likita wanda ke da matsala ko wanda mai yawanci matasa ne ke da kwai ba su da experience kwarai sai su tai su zama tare da su ko kwana goma har ma kwana ashirin suna aiki tare da wannan ungunzumomi da infirmiyya din likitan da duk wanda ke nan abin da suke da matsalar shi su gwadi musu yaya ake yi mun yi la'akari cewa akwai wani cikas da rashin lakantar aiki daga wajen su waɗannan ungozomomi ke haddasa wa rayuwar mata da yara musamman a lokacin aikwa? Eh, ana samun wani lokaci cikas inda ko ka gane wanga ya wuce ne in tura shi a kai shi babban gari ko babban birni na jiha sai kana da sani wani lokaci ga lokacin da ya kamata ka tura mutum sai ka tsaya ka a ina iyawa kenan wannan jikso ne ko ku abin baka saba gani ba inda wanda ya shekara arba'in yana aiki ya ga abubuwa da yawa daban yake da wanda ya shekara biyar ko shida ko goma kenan wannan in suka tai suna kwatanta masu abubuwa da yawa ga yanda za ki gane abu kaza ga yanda ya kamata kuma in abin ya waru gabansu sai su yi inda ai gani ya kori shi in aka yi abu manka ya yi da a faɗi maka yadda ake yi to inda akwai wanda in ka bashi aiki na mutum goma sai ka gani duka ya dubarbarce suka yi tare da kai sai ka ga bambancin akwai alamar haske a game da misali gurin da ake so a cimma akwai haske da kyau ma ko su wa'anda ke can sai se da muka kai larawai sun ce mamu abun ga ya taimaka masu kwarai yana da bambanci da a kawo ka amma ka horo ga takarda. inda su kan kansu suna gani titir su ta tambaye ka menene matsalar ka bisa kan abu kasa kenan kowa yana da matsalar shi wajen aiki sai a kwatanta maka inda ya kamata ka gyara likita a Nijar kenan Dr. Faruk Manzo a zantawarsa da Suleiman Muni Barma jami'in labarun gwamnan Zamfara na kare matsayin da gwamnan jihar Bello Matawalle ya dauka na mara baya ga matakin da gwamnan Ebonyi Umahi ya dauka na kaura daga PDP zuwa APC tuni wannan matakin da na mutawalle maradon ya jawo raɗe-raɗin cewa shi ma yana shirin barin pdp ne domin ya dawo apc wadda ke mulkin tarayya mai taimakawa gwamna kan labaru zailani baffa ya kawo dalilan da suka hada da sukar gwamna kan batun zinarin zamfara da gwamnonin pdp ke yi wanda ya sanya gwamna ke nuna damuwa da rashin haɗin kai a babban jam'iyya ta adawa. A mutane da yawa za su yi mamakin cewa gwamna Matawalle yana jam'iyyar PDP amma kuma yana taya dan wansa gwamna umahi ko ma jam'iyyar apc wannan ba na abu ne illa hannunka mai sanda yake wa pdp cewa akwai gyara a cikin ta yanzu alal misali za ka samu cewa yanzu yadda aka sa shi a gaba a cikin jam'iyyar pdp musamman south south governors na dukkansu pdp ne amma yanzu sun sa shi a gaba yau kusan sati biyu kenan sai nan na gansa suke akan cewa ya ce zai mallake gol din zamfara su ma a basu su fetur din su na najeriya wanda kuma duzan can banza ne inda a ce gida ɗaya ke abin da ya kamata kamata su fara yi shine su fara tuntubansa su ji a ainihin ba a sun abin duk da cewa mun yi ta faɗa a cikin kafafen yada labarai cewa abin ba haka ba ne kuma zinaren da aka ga ya nuna din nan ba zinare ne wanda shi ya tono shi ba ko kuma jihar zamfara ta sa aka tono shi ba wannan artisanal miners da suka tono shi suke sayarwa a mutanen da suke shigo mana da makamai cikin jihar zamfara ne gwamna ya saye shi saboda kada shiga hannunsu kuma ya je nuna shugaban kasa saboda a abin da ya dace yanzu haka kuma an ma dakatar fitar da maganar tonan zinare da sauran ma'adanai kuma gwamnatin tarayya tana kan ya rijista a kamfanonin da ya dace su yi wannan abubuwan da kuma idan aka daga wannan dakatarwa da aka yi za su ci gaba da yi ba jihar zamfara ba amma duk da aka sai ka gashi suna pdp shi yana pdp sai gashi sun yi kusan sati biyu sun yi kunnan uwar shegu da maganganun da ake yi kawai sai nan na gansa suke to kaga wannan ba daidai ba ne idan har ana gida ɗaya a ce kuma ba a tafiya kamar yan uwa to kaga shi ma umahi watakila abin da ya fuskanta kenan shine sa da fice a jam'iyyar ya koma jam'iyyar apc sannan kuma bangare na biyu gwamna matawalle ya yi kuka da shugabanni wayanda suke kiran kansu ne shugabannin arewa in ka lura shekaru da yawa da dama da suka wuce ba abin da ake sukan yan arewa da shi illa cewa mu kaska ne ra'u mai jini amma sai gashi a yau ba wannan ake yi ba matawalle ya canja akalar maganar ta koma cewan ana sukan mu ne akan arziki to kaga idan har an samu gwamna kamar mutuwar wanda ya kawo wannan canji kamata ya yi mai a goya masa baya saboda martabar 'yan arewan ta fito amma abin mamaki yau gashi 'yan kudin nan da gwamnoninsu sun hau kansa suna ta a kan maganar karya amma ba mutum ɗaya daga arewa da wayanda suke cewa su ne shugabannin arewa ba ɗaya wanda ya fito ya kare wannan gwamna matawalle wannan ba abin karamin abin kunya ba ne mai taimakawa gwamnan zamfara kenan a sha'anin labaru wato zailani baffa kar a shafa'a murya amurka ake tsaro a shiri na musamman daga abuja ga binta s yaro da shirinmu na gaba jama'a barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirinmu na adena shan kwaya sunana binta s yaro jagorar shirin A cikin shirinmu na wannan makon wanda ya zamana kashi na hudu za mu ci gaba da hirar wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ke Kano a Najeriya da chairman na ndlea muhammad mustapha abdallah akan matakan da ya kamata iyaye da gwamnati su ɗauka da kuma irin ƙoƙarin da jihar kano ke yi don yaƙi da matsalar miyagun ƙwayoyi. bari mu sake komawa jihar kano ga mahmud ibrahim kwari kafin a kai gwamnati da yan dlc wani abu iyaye ya kamata su san abin da 'ya'yansu ke yi sun suwaye abokan 'ya'yansu san ina suke kowane lokaci akwai jaki daki da ke farawa in dai ka san uba ka san hakkin eh, ɗanka na wuyanka ya kamata ka san abin da ya a cikin kowane lokaci ba daɗe ba a cikin lokacin muna yara a ba kai sama ba magriba ba ka gida ba ka bai neme ka ba amma yanzu ga shi na mu ne iyayen kuma iyayen mu ba karfe goma ba wasu ba sai da iyayen suke kwana ba Allah ya ce kai da ka kawo kai za ka yi a fara daga mana yanzu ma mun kama lalacewa matan ma suna ba mu sani ba wacce rawa watakila sauran masu madafin iko musamman gwamnoni ke taka wannan hukuma taka don ta biya muradin ko kuma ta sauke aikin da doka ta dora mata. A dai Najeriya inda a shiri ne na yaƙi da wannan abin bawa da ke gaba da Kano. A nan ne da malamanku da sarakunanku da 'yan majalisanku da gwamnatinku da 'yan akademiyanku da masu kudinku duka ko na haɗa kai kuna so ga cewa wannan abu a kano ya ragu ni na kullum na faɗi inda uh, wasu sashen najeriya za su yi koyi da kano za su kan shi a najeriya a kano dai suna kan gaba da dukkan kwamitin kano bakin su ɗaya ne ba su wannan abu ya alaka ku take da su waɗannan eh, ngo nan da suke na ciki da na waje duk da wanda yake da yake so yi wani kokari a ga cewa an shawo kan safari ko shan miyagun kwayoyi a najeriya abokinmu ne muna marhaba kowa ke so ya zo amma ku tabbata kamar da mu muna da rashi kayan aiki da kuɗi haka su ma suke so abun ba da baki bane kawai ka ce kana da NGO daga nan ka samu kudin zaka yi wannan aiki duk abubuwan nan da ake dama tun da muka fara zancen nan di zancen ya ta'allaka ne ya dogara ne akan zancen kuɗi ina ya zancen kuɗi yake a hukumar NDLA e wajen gudanar da ayyukanta hausa suka ce eh, sawun giwa ne ke take na rakumi mm, mm, mm. a gwamnati ba na NDLA e kawai ba ne. gwamnati tana da manema kuɗinta tattalinta da yawa so abinda gwamnati ta duba ta gani kasafinta wani yayi ya namu ita take bamu kuma ta sani don saboda akwai wuraren ma ba za a bar su ba haka gwamnati na kokarinta mu ne tun da nake ban ji wani ɗaya ne ce albashi shi yayi ba ba bashi ba amma rakar da bayan albashi akwai zancen kayan aiki logistics za a iya cewa kun gamsu da yadda kuke samun kuɗaɗe na aiwatar da ayyukan ku baya ga albashi ba mu gamsu ba tun abin da na gaya maka ba na ce ba wajen shekara ashirin da bakwai da aka kafa wannan hukuma kuma an fara da mutane dubu biyar ba wani zama ce mata kala ko kayan aiki ne ko yawan mutane ne shugaba muhammadu buhari ya ce wannan abin bai daidai ba za mu kara muku dubu sha biyar amma daki daki to kaka ai shi ya sani ko ko aiki sa dama ya san cewa an ka ɗauki mutane yana zuwa da kayan aiki ba sai an gaya mishi wannan ba da haka hukumar ndla budget ɗinta zai karu ba sai na gaya masa ba mm-hmm. duk maganin da gwamnati saka kuma har gobe ba za mu daina kama wanda suka yi wannan abu ba kas hali ne na 'yan najeriya da ka jiya baya kaɗan sai ga an fara eh, aiki na asha amma inda kuka sani muna son information ba mu daina ba duk da kun san kuna tsammanin wani abu na faruwa da ba daidai ba kowane kamfani ku gaya mana. To jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ni ce taku binta Esiyaru da na haɗa shirin na kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za ku ji mu ɗauke da kashi na biyar. Baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. zan fara sharhin jaridun ne da jaridar the punch daya daga cikin manyan labaran the punch na cewa wata kungiyar yan arewacin najeriya ta kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da sallame shugabannin hafsoshin sojin najeriya ganin yadda suka gaza wajen tabbatar da tsaro jaridar punch ta ruwaito kungiyar mai suna coalition of northern elders for peace and development a sanarwar da ta bayar ta daya daga cikin shugabanninta malam zana goni a yaba da matakin da mai alfarma sarkin musulmi ya dauka na faɗin gaskiya game da halin tabar tabarbarar tsaro a yankin arewacin najeriya sai kuma jaridar disney tana cewa kungiyar boko haram ta yi yankan rago ga wasu manoman shinkafa a jihar borno kisan da aka yi mutane ana kyau da cewa yan kungiyar ta boko haram ne kuma tuni shugaban kasa muhammadu buhari sauran kungiyoyin kasa da kasa suka yi allah wadar da wannan kisa wanda aka yi a ƙauyen zabarmari da ke karamar kuma jere a jihar ta borno jaridar gajiyar daya daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka gwamnatin jihar niger ta rage albashin ma'aikatan gwamnati ce da kuma na masu rike da mukaman siyasa a sabili da matsi irin na tattalin arziki wata sanarwa da mai magana da yawon gwamnan jihar naija abubakar sani bello wato mrs mary noel barji ta ce an ɗauki wannan mataki ne a watan nuwamba gani yadda gwamnatin jihar ba ta samu kuɗaɗen da ya kamata ba daga gwamnatin tarayya haka kuma harajin da gwamnatin jihar take samu a cikin gida shi ma ya matukar raguwa rage albashin da ya shafi gwamnan jihar da mataimakinsa da duk wasu masu rike da mukaman siyasa sai kuma jaridar premium times da ake buga ta yanar gizo inda ta ce a karan farko za a gudanar da zaben kananan hukumomi da aka shafe shekaru goma sha uku ba a gudanar ba a jihar borno zabukan dai za a gudanar da suna kananan hukumomi ashirin da bakwai duk da rashin tsaro da ake fuskanta a wasu yankuna na jihar akwai farfesoshi da jami'o'i guda biyu da za su tsaya takarar mukamin shugabannin kananan hukumomi shawarnin malaman da za tsaya takara ne a kananan hukumomin goza da dambuwa shi kashi gwamnan jihar ta borno profesa na zulum shehu malami ne daga jami'ar maiduguri sai kuma jaridar da nation inda daya daga cikin mayan labaran take cewa yanzu aka babban bankin najeriya cbn ta rage darajar naira da naira shida bisa la'akari da sharuɗan da cibiyar bada lamani ta duniya imf ta shimfiɗa wa gwamnatin najeriya rage darajar naira da ya zo da daidai lokacin da gwamnatin najeriya ta shiga matsi na tattalin arziki yanzu aka dai kayayyakin masarufi da sauran harkoki na yau da kullum sun matukar tashi a kasuwanni kamar yadda jaridar ta da nation ta yi bayani inda kuma farashin dala da naira a kasuwannin bayan fage ya tunkari naira ɗari biyar akan kowace dala ɗaya na ƙasar ta amurka a wani jibirin amurka daga najeriya da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin mu da amurka ni umar faruk musa da na jagoran shirin ke fatan mu zauna lafiya wasalamu alaikum to yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka kowane zamani na da irin barazana da yake fuskanta daga waje a ƙarƙashin shugaba ronald reagan amurka da ƙawayenta sun huskanci barazanar aƙidar kwaminsanci daga tarayyar soviet a yau amurka a ƙarƙashin shugaba donald trump na huskantar ƙalubaloli daga jamhuriyar mutanen china da gwamnatin ta'addanci ta iran tubali mai ƙarfi da bin gaskiya su ne gimshikan manufofin amurka a kan babbar barazana da duniya ke huskanta a yau wurin walwalar mutane wadda ita ce jam'iyyar kwamnisancin china in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a wani jawabinsa da ya yi a cibiyar ronald reagan a ranar goma ga watan nuwamba mun faɗa ƙarara haka da muna faɗi cewa alaƙar amurka da china ba za ta dogara ne akan hasashe da jam'iyyar kwamisancin ta gindaya ba sai dai za ta dogara ne kawai akan karfin ikon kowace ƙasa da kuma rawar da kowace ƙasa za ta iya takawa a duniya wannan shine abin da muka faɗa wa takwarorinmu na china cewa lissafi da nuna gaskiya da ramawa su ne ake bukata daga beijing hakan na kuma nufin ba za a kara samun batun rashin bin doka a tekun kudancin china ba ba za a samu tilastawa ba ba za a kara samun amfani da ofishin jakadanci ana leƙen asiri ba za a samu satar fasahar amurka ba kana ba za a sake samun batun take haƙƙin bil'adama in ji pompeo ya kuma ce ba za a lamunta da zalunci daga jam'iyyar kwaminisanci wacce take aikatawa a Xinjiang da Tibet da wasu wurare. Game da batun Iran, Amurka tana ɗaukar matakan matsin lamba da ke hana Tehran da ƙawayenta 'yan ta'adda samun biliyoyin dala. Akwai nasarori da dama da aka samu karkashin shugaba Donald Trump. A gabas da tsakiya, an mai ƙarfin Amurka da ba da jagoranci daga nisa a wani bayani da Sakatare Pompeo ya yi. ya ce mun rusa halifancin isis mun kashe bagdadi da sulaimani kana mun maido da hana ayyukan soja da gaske a wasu wurare na yankin amurka ta faɗaɗa muhimman manufofinta na ƙasashen waje amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila da kuma amincewa da golan heights a matsayin wani bangare na isra'ila na nuna amurka ta taimaka wa kasar ta yahudawa ta zama mai muhimmanci ga makomar yankin inji sakatare pompeo bukatar rayuwa cikin walwala abu ne mai muhimmanci ga kowane mutum kamar yadda sakatare pompeo ya faɗa mun ga haka ga mutanen venezuela sun kosa da muguwar gwamnatin nicolas maduro mun ga kuma haka a nicaragua mun gani daga mutanen iran da kuma mutanen belarus dukkaninsu sun dade a cikin wannan yanayi dole ne amurka ta bi kadin 'yanci da walwalan bil'adama a duniya muna da ƙwarin gwiwa ga manufar ƙasarmu mun yarda da ɗabi'unmu kada muhimmantu mu kare tsarin rayuwarmu saboda mun yi imani da aƙidar amurka wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka.